jama'a assalamu alaikum barkamu haka warhaka mu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na labaran channels tare da ni abubakar salihu shugaban kasa muhammadu buhari ya sha alwashin yin amfani da karfi wajen murkushe masu tada kayar baya a jihar plateau a cikin wata sanarwa da kakakinsa malam garba shehu ya fitar shugaba muhammadu buhari ya ce gwamnatin tarayya na shirin daukar matakai domin dakile tashe-tashen hankula a jihar ta filato tare da yin alkawarin yin amfani da karfi wajen murkushe masu tada kayar baya a jihar to sai dai kuma buharin ya ce nasarar haka ba za ta samu ba ba tare da haɗin kan al'ummomin jihar ba haka kuma ya kalubalanci shugabannin addini da sarakunan gargajiya da su ci gaba da yin kira ga domin zaman lafiya su kuma kaucewa yin farfaganda wacce ka iya hura wutar rikici a tsakanin mabiyansu to dangane da wannan batu gwamna simon lalong na jihar ta plateau ya sassauta dokar hana fita wacce ya sanya a wasu sassa na jihar da suka haɗa da birnin jos da basa a sakamakon rikicin da ya barke a jihar a wani jawabi da ya yi wa al'ummar jihar a litinin dinnan gwamna lalong ya ce yanzu dokar hana fita ta sawoyi 24 da gwamnati ta kakaba a jos ta arewa za ta koma daga karfe 10 dare zuwa 6 na safiya wanda da shi ne karo na biyu da ake sassafta dokar wata ta kasance sawoyi 24 da fari domin a 'yan kwanakin baya ma sai da aka sassauta dokar ta koma daga karfe 6 na yammaci zuwa 6 na safiya lalon ya kuma ce har yanzu dokar haramta zirga-zirga a babur mai kafa uku ko a daidaita sahu da masu talla tana nan a kewayen garin jos da bukur har ila yau gwamna lalon ya sanar da cewa an ɗage babban taron tattalin arziki da saka hannayen jari a jihar ta plateau da aka shirya a ranakun 1 da biyu ga watan satumba inda ya ce gwamnatin za ta sanar da sabuwar ranar da za a gudanar da wannan taro rundunar 'yan sandan jihar kaduna ta tabbatar da kisan dan sanata bala ibn na allah mai wakiltar mazabar kebbi ta kudu kyaftin abdulkarim ibn na allah 'yan sandan jihar ta kaduna dai sun bayyana cewa wasu da ake zargin maharan 'yan bindiga ne suka shaƙe marigayi kyaftin abdulkarim ibn na allah har lahira marigayi kyaftin abdulkarim matukin jirgin sama ne wanda maharan suka kashe a gidansa a ranar asabar a jihar ta kaduna kuma yana da shekaru 36 a duniya kafin mutuwar tasa a cikin wata sanarwa da mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar kaduna muhammadu jalige ya fitar ta ce maharan sun yi nasarar shiga gidan marigayi abdulkarim da ke kan titin umar gwandu a unguwar malalin birnin kaduna a cikin dare inda suka hallaka shi haka kuma sanarwar ta kara da cewa mahalar sun yi awon gaba da motar marigayin kiran lexus suv bayan da suka kashe shi allah kyauta mutane a nan kuma mutane uku sun mutu a yayin da dama suka jikkata a wani hali da aka kai karamar hukumar zangon katab jihar ta kaduna kwamishinan tsaro na cikin gida na jihar samuel aruwam ya tabbatar da afkuwar lamarin a wata sanarwa da ya fitar a ranar juma'a aruwan ya ce sun samu labarin cewa wasu da ba a san ko su wane ne ba sun kai hari a ƙauyukan macun da manuka inda suka kashe mutane uku tare da raunata mutane da dama ya ce ba a fayyace adadin waɗanda suka samu raunin ba amma suna karɓar magani to yanzu muna kan wannan batu na tsaro inda rundunar 'yan sandan jihar zamfara ta ayyana ɗaukar matakai bakwai da ta ce za su kawo sauƙi game da hare-haren da 'yan bindiga suke kai wa al'ummar jihar sanarwar da kwamishinan 'yan sandan jihar ayuba n elkanna ya aike wa manema labarai a ranar lahadi ta jaddada matakin da gwamnatin jihar ko gwamnan jihar muhammadu bello matawalle ya bayar da umarnin dauka domin shawo kan matsalar matakan da suka haɗar da rufe dukkanin kasuwannin da ke ci mako-mako a fadin jihar sai abin da hali ya yi tare da hana sayar da man fetur a darkoki da hana zirga-zirgar babura masu kafa uku wato babura da babura masu kafa uku a birnin gusau wato a gusau babban birnin jihar tun daga karfe 8 na dare har zuwa karfe 6 na safe a yayin da aka hana yin hakan a kananan hukumomin da ke wajen gusau tun daga karfe 6 na dare zuwa 6 na safiya da hana daukan wato dukkanin gidajen mai sayar da fetur wanda ya zarta na naira dubu goma ga motocin haya da haramta daukar itace a dukkanin fadin jihar tare da dakatar da daukar dabbobi a fitar da su daga jihar sannan dole ne a gudanar da cikakken bincike akan dukkanin dabbobin da za a shigar da su cikin jihar haka kuma sanarwar ta hana 'yan acaɓa daukar mutane fiye da biyu a lokaci guda mahukundar dai sun yi amana cewa gungun 'yan bindigar na amfani da waɗannan ayyukan tattalin arziki ne domin kai hare-hare ga al'umma to a yanzu muna jihar ta zamfara inda kwamishiniyar ayyukan jin kai da bada agajin gaggawa ta jihar hajiya fa'ika ahmad ta ce jihar tana fama da 'yan cirani da suka kai har mutum 784 jaridar daily trust ta ruwaito kwamishiniyar na cewa adadin ya kunshi sama da mata 184 da kuma kananan yara 600 fayika ta bayyana haka ne a ranar alhamis salin da take karɓar kayan abinci da kuma wasu sauran kayan jin kai da ma'aikatar agaji ta ƙasa ta bayar mataimaki na musamman ga minista sadiya umar faruk alhaji musa ahmad bungudu shine ya mika kayan ga hukumomin jihar kwamishiniyar ta ce akwai tashin hankali idan aka kalli adadin mata da yaran da suka samu kawunansu a cikin wannan yanayi don haka akwai bukatar ɗaukar matakan gaggawa hakan da yana zuwa ne lokacin da najeriya ta karbi 'yan gudun hijirar kamar su 73,000 tare da yi musu rajista yanzu kuma sai makwabciyar jihar zamfarar inda wani fitaccen dan bindiga a jihar katsina ya bukaci da a biya shi diyar gidansa da aka kona da matansa da hukumomi suka kama a matsayin sharaɗi na kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci da yake aikatawa a jihar dan bindigar mai suna usman idris da ake yi wa lakabi da riga kacalla ya kuma bukaci da a biya shi hatsansa da aka salwantar a yayin kona gidan nasa wani bincike da jaridar premium times ta gudanar ya yi nuni da cewa kacalla ne kasar gumin dan bindigar da ya addabi al'umma a yankin karamar hukumar safana ta jihar ta katsina sai dai a cewar jaridar dandanar 'yan sandan jihar ta mayar da martani inda ta ce ba ta bukatar yin sulhu da kacalla duba da cewa ya sha yin tuba yana komawa ruwa bayan wani gajeren lokaci majiyoyi sun ce a halin da ake ciki kacalla da yaransa na ci gaba da cin karensu babu babbaka a yankin na safana inda suke daukar mutane da dabbobi babu kakkautawa yanzu kuma sai kano inda gwamnatin jihar ta sanar da ɗage ranar komawar ɗalibai makaranta da mako guda kwamishinan ilimi na jihar kano muhammadu sanusi sa'idu kiru ya ce an tsawaita komawa makarantu da mako guda ne saboda a samu damar daidaita zangon karatun jihar saboda matsalolin da tsaikon da aka rika fuskanta a lokacin annobar corona sanarwar da ya fitar ta umarci dalibai da ke makarantun kwana da su koma a ranar 12 ga watan satumbar da muke ciki a maimakon ranar 5 ga wata sa'annan yan jeka ka dawo za su koma ranar litinin 13 ga watan satumba shekarar da muke ciki ta 2021 a maimakon ranar 6 ga wata to yanzu muna kan batun ilimi inda kungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa asu ta bayyana cewa a shirye take da ta sake shiga wani sabon yajin aiki akan abin da ta kira da gazawar gwamnati wajen cika alkawuran da suka cimma a tsakaninsu kungiyar ta baiwa gwamnati wa'adin talatan nan da ta tuntube ta ko kuma ta soma wani sabon yajin aiki shugaban kungiyar ta asu farfesa emmanuel aso da ke a tattauna su da jaridar the punch ya ce gwamnati ta daina daukar wayar su a watan maris din shekarar 2020 asu ta tsunduma cikin yajin aiki bayan rashin jituwa da gwamnati akan kudaden da take baiwa jami'o'i da wasu tsare-tsaren albashi da alawus alawus an janye yajin aikin ne bayan da gwamnati da asu suka sanya hannu akan wata yarjejeniya domin biya musu bukatunsu yanayin da ya ba da damar janye yajin aikin a ranar 24 ga watan disambar shekarar 2020 hukumar dakile yaduwar cututtuka ta najeriya ncdc ta ce mutane 53 ne suka mutu sakamakon harbuwa da cutar corona a ranar asabar abin da ya kawo adadin waɗanda cutar ta kashe a ƙasar nan ya zuwa mutum 2361 wannan adadi yana nuni da yadda cutar ke kara karuwa a kasar da musamman a cikin makonni hudu da suka gabata ncdc ta ce adadin mutanen da suka warke daga cutar ya kai mutum 178 har ma da 47 a yayin da yanzu haka kasar ke dauke da mutane sama da dubu goma da ke jinyar cutar saɓanin mutum dubu da ake da su a kwanakin da suka gabata hukumomi dai na cewa sun tabbatar da samun karuwar mutane da ke harbuwa da nau'in cutar da ake wa lakabi da delta a kasar nan musamman ma a birnin lagos mai yawan jama'a alkalman da hukumomi suka gabatar sun nuna cewa daga cikin mutum 650 da suka kamu da cutar a ranar asabar mutum 261 sun fito ne daga birnin lagos sai jihar ondo mai mutane 95 sa'annan rivers mai mutum 80 sauran jihohin da aka samu ɓullar cutar sun hada da akwa ibo mai mutane 59 sannan oyo mai mutane 24 sai kuma ikite mai mutane 22 nan kuma shirin namu zai ja birki alabashi bayan dawo mu daga takaitaccen hutu za mu dora da karin wasu labaran ku biyo mu amma kafin sannan za ku ji cewar farashin gas ɗin girki a najeriya ya haura zuwa kaso 100 cikin 100 kuma ya zarta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 to nan kuma shirin namu zai dora inda gwamnan jihar zamfara muhammadu bello matawalle ya bayar da umarnin rufe dukkanin kasuwannin da ke ci a mako mako a fadin jihar tare da takaita safarar kayan abinci wata sanarwar da fadar gwamnatin jihar ta fitar a yammacin juma'a ta ce daga yanzu an hana sayar da man fetur a gefen titi wato bumburutu sannan kuma an haramta zuba shi a cikin jarka <clears throat> haka zalika an haramta wa gidajen mai da ke ƙauyuka sayar da man sai dai a birnin gusau da kuma sharkutar kananan hukumomin jihar kadai haka kuma gwamnan ya bayar da umarnin dakatar da shiga da kuma fitar da kayan abinci daga da jihar ta zamfara sai dai za a ci gaba da harkoki a cikin jihar ne amma da sharaɗin sai mai shi ya yi cikakken bayanin inda zai kai kayan a cewar wannan sanarwa mai taimakawa gwamnan zamfara akan kafofin yada labarai zailani baffa ya ce an ɗauki matakin ne da zimmar dakile yi wa 'yan fashin daji safarar kayayyakin zuwa cikin dazukan jihar jerin matakan dai na zuwa ne ƙasa da kwana guda bayan da 'yan fashin dajin suka sako ɗaliban kwalejin aikin gona da kiwon dabbobi da suka sace a bakura gwamnatin tarayya ta soma amfani da sabon harajin kaso bakwai da rabi cikin ɗari akan yadda ake sayar da gas don girki a yayin farashinsa a halin yanzu ya karu da sama da kaso 100 a cikin watanni takwas rahotanni na cewa gwamnati ta soma yin amfani da sabon harajin akan gas din da ake shigowa da shi kasar nan cikin makonni uku da suka gabata sannan an tilasta wasu diloli da su biya haraji akan gas din da suka riga suka shigo da shi a watannin baya a yanzu dai tukunyar gas mai nauyin kilogram biyu da rabi da ake sayarwa akan biyar a watan disamba shekarar dubu da ashirin a yanzu haka ana sayar da shi a kan 6,800 a wasu sassa na birnin abuja wasu mazauna lagos kuma ana cewa suna sayan gas din a kan naira 7,200 kuma akwai hasashen zai iya kaiwa naira 10,000 kan nan zuwa disambar wannan shekarar wannan yanayi da ake ciki masana na cewa zai sake haifar da matsi musamman ma tsakanin marasa galihu da ke kukan tsadar rayuwa a har kullum daga ƙetare kuma shugaban ƙasar zambia hikendi hashilema ya sauya manyan hafsoshin sojin ƙasar da na 'yan sanda wanda hakan ke nuni da cewa zai fi mayar da hankali akan inganta tsaron ƙasar a ranar lahadi shugaban ya sanar da sunayen sabbin hafsoshi a rundunar sojin ƙasar da na sama ta zambia da kuma sabon babban sifetin 'yan sandan ƙasar haka salika an sauke dukkanin kwamishinonin 'yan sanda sai dai ba a bayyana waɗanda za su maye gurbinsu ba mr heshulema ya ce dole sabbin naɗe-naɗen da ya yi su kasance masu kishin ƙasa da kare haƙƙin bil'adama da kuma 'yancin wato da kuma 'yanci da walwala sannan ya yi kira ga 'yan sanda da su mayar da hankali wajen kawar wato kawar da ɓata gari da bincikar waɗanda ake zargi da laifuffuka mr heshulema wanda ya hau mulki bayan yin nasara a zaben da aka gudanar cikin wannan watan ya taɓa fuskantar cin zarafi a hannun 'yan sanda an sha kama shi tare da ɗaure shi kuma ya yi alkawarin yaƙi da wannan ɗabi'a da sauya yadda jami'an tsaro ke yin aikin su. rundunar sojin amurka ta ce wani hari ta sama da ta kai ya kashe wani kusa a kungiyar isis k wacce ta kai harin kunar bakin wake a filin saukar jiragen sama ta kabul da ke kasar afghanistan a ranar alhamis rundunar ta ce harin da ta kai ta sama a gundumar nangahar ya kashe mutumin da amurka ta ce shi ke kitsawa kungiyar ta isis ke yadda za ta kai harhare hare watanni sun ce rundunar ta tabbatar da kashe mutumin da take haƙo ta hanyar yin amfani da jirgin sama wato jirgi mara matuki kuma kawo yanzu babu labarin cewa harin ya ritsa da fararen hula amurka ta kuma kara jan kunnen al'ummarta da su guji zuwa filin saukar jiragen sama na kabul domin ba abu mamaki ba ne a sake kai wani sabon harin harin kunar bakin waken na ranar alhamis ya kashe mutum 170 da suka hada da sojojin amurka 13 daga fagen wasanni kuma lionel messi ya doka wasansa na farko a paris saint-germain a wasan gasar ligue 1 da suka doke reims da ci biyu da nema wanda kuma shine wasan club na farko a rayuwarsa da ya taba doka wata kungiya baya ga barcelona dan wasan na argentina sanye da rigar psg mai lamba 30 ya mai gurbin abokinsa neymar a mintuna na 66 da saka wasa a gaban 'yan kallo 21,000 da suka tare da sunansa wanda yake kowa na jiran haduwar gwanayen uku a lokaci guda kwaciyar tawagar mauricio pochettino ya shaida amazon cewa har yanzu yana nesa da mafi kyawun yanayinsa amma yana samun horo sosai kuma zai murmure cikin makonni biyu masu zuwa kilian mbappe ya zira kwallaye biyu da kungiyar ta yi nasara a kan rams wanda ake ganin watakila ya zama wasansa na karshe a psg saboda kokarin real madrid na siyo shi kafin ranar talata aka kammala cinikin 'yan wasa a nan kuma kungiyar manchester city ta lallasa arsenal da ci biyar da nema a karawar da suka yi a gasar premier ingila wanda shine kaye na uku a jere da kungiyar arsenal ta gani tun bayan bude fara sabuwar gasar bana elka gudungan ya fara jefa manchester city kwallonta a mintin na bakwai kacal da fara wasa a da torres ya jefa ta biyu a minti goma sha biyu sannan gabriel essex ya jefa ta uku a minti na arba'in da uku kafin a tafi hutun rabin lokaci ana dawowa daga hutun rabin lokacin ne rodri ya jefa a manchester city kwallonta ta hudu sannan torres ya sake jefa ta biyar a minti na 84 abinda ya baiwa city damar komawa saman teburi da maki shida kafin sauran wasannin da aka kara a ranar asabar a yayin gudanar da wasan an baiwa dan wasan arsenal guda granit zaka jan kati saboda laifin da ya aikata abin da ya rage yawan 'yan wasan kungiyar tuni dai masu sha'awar kwallon kafa suka fara tsokaci dangane da makomar mai horas da 'yan wasan na arsenal mikel ateta wanda ya gaza taka rawar gani tun bayan fara sabuwar kakar ganin yadda suka barar da maki tara da kuma kasa jefa ko da kwallo guda a raga